da wanda ke da yana mulkin kama karya mai gari ba abin zan ɗauka a nan a waje wai me yasa kai kake man haka yanzu kai baka jin kunya a cikin gari ka ɗauko abinci daga waje ka kawo min cikin gidana ka ce wai in ci Kunya me abinci da hanyar kana kana iba ci to ba na so abin da nake so da kai shine ka kawo min ni in dafa a cikin tukunya na in ci amma ba dai ka kawo mu da fefe daga waje ka ce ni in ci ba ina burin fujimar Lalle wannan ringin. Ai furin man da kake ta cewa kana yi kana yi wa kanka ne. Idan ba ba ga abincin nan talakawa za su tana kawo su kala kala sannan ki ce mun wai kawo abincin ta ba zai yi ba. Wallahi tallahi ka ji tsoron Allah. Mun Allah da lafiya lau. Gawo! Za mu je za mu Da karbo abinci a gidan mutane ka zo kana ci ka ce wai za ka je sumul? da ka jin wani kuta jiki barci masu irin halinka ta abuwa Ah, me haka kuma? Me haka? kuma? abinci? illar abincin? Haba. ku me yasa me yasa ku mata ba a muku gwaninta ne wala da safe abin da muke yi kuna gani fa saboda ku muke idan mu samu mu fita kunya ku hmm? kuma abincin nan ni ba ni ne ba ke ba ke kika yi ba ni zan ci da wannan abinci ko daɗi babu wallahi to shikenan to kin ga wannan wake ne wake ne wannan kura-kura saboda haka ki ci in kika cikin san wake a jikin mutum yana ƙara wa mutum kuzari abincin daga gishiri yayi yawa sai yaji yayi yawa ni zan ci da ni wala ba na ci to ni nayi yanda kike ganshi haka abinci gashi nan kala kala ki zabi wanda kike so ki ci Allah da safi Sale ne? Mune lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na gajiya. Wallahi ai zo zan wuce nan ta mm. bayan layi sai na ji ana cewa ka dawo. Allah sarki. Maka sani da zuwa. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Sale ne. muna cikin wani hali arama wallahi muna cikin wani hali mai gari ya samu a gaba ya kunno mana wuta doka ta yau daban ta gobe daban wai mai gari wani namu dai dan ka'ida sama yanzu in kai abinci a gidanka so uku a rana sai ka kai masa ya ji wanne iri ne to amma ai abin da ban mamaki kamar yaya kai ka fara abincin sayarwa ne a gidanka ko kuwa ina ba abincin sayarwa ba ai ko a gidanku aka yi ma kwano in dai ba ka tsallaka can kwararan ba to sai ka kai masa yaji duka kowa a garin aka sawa dokar wallahi dan ina ji an ce ka dawo wallahi na ji kamar an biya mun saudiya dan na san kai kadai ne zaka iya gaya masa iji Allah sarki Allah sarki to shikenan wannan babu damuwa dama ai shi da kansa mai garin bai san cewa na dawo ba amma in na gaba abin da nake yin anjima ni zan je in same shi eh zan je in same shi Allah da kuma zan je da kan al'amarin yake kai mun kasa gane masa wallahi kawai dai eh zan je Allah ya yarda mun gode dan ya wuce ni Allah shi taimake ka ai ai na samu shigowa jiya Ya ga mun hani yayi na ya ja waje a sha an dawo an dawo lafiya alhamdulillah to madalla madalla to raka dai sai dai a dawo da ne kuma sai wani abu ya bani mamaki na zo sai nake jin wata magana cewa ka yi wata doka da kanka ga talakawan gari hmm. cewa wanda duk ya dafa abinci hmm. sau uku to da safe da da daddare kuma zai kawo abincin nan za a zubo a kawo kuma umarni ne ba shawara ba ikon Allah gaskiya ne to kai dai ai lamarin nan duba shi za a yi talakawa ba kowa bane zai iya wannan fi sabilillahi kuma wani abin mamaki gashi na zo sai nake yin wata kuma sabuwar doka har yanzu ka kafa mm. kwarai kuwa kwarai kuwa ai masu laifin ne ne ma ne na fara jin abubuwa ne suna suna a cikin gari ana cewa ni ne ne to ka ne mun sai je sai na bari ka nutsu sai zo ka tafi daga gaji dam kaga shikenan kaga dai shikenan ba da kai kwarai ko to kai dai ya dai kamata a duba wannan al'amari talaka wannan ba kowa zai iya ba an kai dade ba wa'azi zai zo ma ba shi ma wannan dokar tana kan shi umarni aka ba shi ba shawara wallahi ka zo da bayani umarni ne ba shawara ba muti da turai ta mu